ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع شده ga watan takwas watan sha'ban hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Al-mas'alatu sadisata ashara a wannan akan wasu aya ce ma aka je aka gama ayan aka fara ko matsaloli wallazina na ko wurin ya rushe nurin wallazina yarmuna al-muhsanati aya ta hudu ita ce bayan an gama ayan da abubuwan da ke a ake ciki za a iya fahimtar matsaloli da yawa ya fara ɗaukar ɗaya bayan ɗaya yau za mu tashi a matsala ta goma sha shida ya أنه لا mula a الملاءنة بالزنا kike kafari bai halartar jifan wacce ta yi liƙani da zina abinda ya same ta ya same ta ta yi liƙani da ita da mijinta sai wannan ba sabon abu ne ba to nan abin da ya zo sabon abu wani ita mata jefe ta da zina sai halatta wala wala waladiha bi annahu ibnu zina haka bai halattan jifan ɗanta cewar ɗan تنزيلا ومرما أحدهما وند إجيه أيان خود زنا فعليه الحد حدي يا وجب أخو وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه وأن ما دي bai ma halatta ce za a yi sabani a cikinsa ba kaga shi kenan lafiya wanda yake wajen jiggi jiggiwarsa ya jefe ta da zina ko ya jefi ɗan ike masa ɗan zina to za a zaunar da shi gaban jama'a ko za a zaunar da ita gaban jama'a a yi mata bulala da ake wa wanda ya jifa da zina tamanin bulala. nan ina masu cewa ba a dukan mata aure ai mata aure ce ba a mata ladabi sai tabbi ladabi idan ba kai ne na ta aure ce za a mata bulala tamanin ba ma maganin bulala ba har ana kashe mata aure in sai aikin da yake cikin kisa ta kashe mijinta za a kashe ka nafsu bin nafsu ta je ta yi zina ga miji ga komai za a jefe ta lahira sannan ka samu ta mata aure ce ce mata aure ce to ki tsare mutunci ce mata aure ce ce kada ki latti in kin yi latti zauna a gida makarantar nan idan ba za ki iya ba ki bari shi ne kawai in ka san matarka ba za ta iya ba tana da lalace za ku samu fatawa da mutanen da kuke shiri da su ga cikin haƙuri abu dama da kofi kin ga zuwa masallaci ki koyi addini akwai masallaci wannan masallaci za ka zo yayin da ka ga dama illa dai ya fashi kuma ba za ka fahimta ba in ka ga dama ka zo tauri in ka ga dama ka zo sassafe in ka ga dama ka zo da rana ka bilayi in ka ga dama ka zo magariba da isha in ka ga dama ka zo duka ba a ma biya hasali ba magana ka yi rijistar ka yi da ka da karatun nan ka ji idan ba ka sani ba ka yi tambaya tun akwai alaƙa nisa tsakani ba dama tambaya rubuto ta hanta in ka ga takardar ka ba ta zo ba wanda kake so ne kake rubuta kake ba shi ko dama wanda ya ga dama in ya kalla haka sai sai a ka ta ka biyu ka dan wannan bai kawo ba tanza wani wani zai kawo don wannan shi akwai wanda yake mai yake da ya fi karfi a ke shi to da karan kamar shi ta kalli da zai safar kalli ai na zaune bai tsagari ba fa'u da kadan daga nan tun da nema kake ka rubuta ɗaya ta nan ba ta je ba sake rubuta ta can to in kai namiji ne ma ba magana ta kan na buɗe bakin ka sai tambaya gaba da gaba mata ne sa su rubuta su rubuta sannan kuma abun ma ka turo mu sai tambaya mace kai tsaye saɓan saba banki yana nan ba ba ba kullum na son tambayi mazan kafa to ni na jin nauyin tambayan kuma na ma rubuta ba a karanta ba kimin tambaya sai yanzu ba sai ya ce ya ta ka turo ne ko ce ka ce ya ta ka turo ne tambayi kaza tambayi kaza ai wannan daraja ne amma dai ka kafa ciki Itu jauh ya tambah Sekian. Kamar ba. ba. ne ba. sau ta kana kuma ba mutum ɗaya ne za a abin da ɗansa ba a gaban lokaci wannan zai mika wannan sakata wannan zai mika wannan sakata sai a ka wannan dan tsakani na kafin da jikin na ya garo ne a ta kafa ka zo daga nan wannan inda ga kika dubu dubu ka tambaya to haka ya haka nan nan abin da jinya kan ratsai da na kan kan su na abu mutane ya wasu a bakin jahilai ba a ladabtar da mata a wuri ta ina aka samu wannan ita ba zai wasu ba تعذب cikin عجيمة لك je يا a ka koya mata hasali ma ka'ida ka koyar da matarka shi ake so idan ka ga ba za ka iya ba ko ba ka da lokaci sai ka kai ka inda ake koyarwa to inda ake koyarwa ko ba mutum abin da ya dama zai inda ake koyarwa ba duk makarantar duniya tana da ka'idoji da annabi Musa alaihi salatu wassalam ulul azmi babba daga cikin manya-manyan annabawa shi je makaranta aka ce ba za a ya zo ne ko za ka yadda in bi ka ka sanar da ni daga abubuwan da Allah ya sanar da kai ita ba za ka iya ba sun kada in tafi ina magana kana magana kada mu tafi ka dinga yin abin da ka dama ce a'a kar ka same ni in Allah ya yarda mai haƙuri zan bi ka abin da kake so ce to sharaɗi na farko idan ka bi ni ba tambaya har sai na je inda zan maka bayani darasi ka yi kalle ni sai dai ka tambayi abin da ka fanke ba amma ka kalle ni kawai in ci gaba da nuna ma abin da nuna ma ta gana da suke lokacin da sun ya tafa ya saka kan komai da ya sha ruwa sai ce ka wancan tsuntsun ce mm. da ilimi na da naka in an kwatanta shi da ilimin Allah to kamar kunnan ne ruwan da a kai kunnan kai Allah ne iko yalla yi zukatan ma saboda haka nan in kije maka tambaki wancan za a tabbatar ma ba ka san kawai ba tare da cewar a ɓangarensa ne bai sani ba amma a ta ɓangaren annabi musa din kuma yana gaba da shi amma dole yanzu ya ba da kai a ainihin bai san komai ba ba za ka shigo da kai babban mutum ne kana da kuɗi kai babban mutum ne kana da shekaru kai babban mutum ne kana da mulki sai ba makaranta ka ba babban mutum ne kana da ilimi a inda kake a inda kake amma yanzu ga wani abu da ka zo koya to dole ne ka bashi ladabi kai ladabin da ake nema gare ta daga na aka ci magana kowa ya san illa ya kace sanarwa ne da ita sau haka nan ba za a ce wai mata aure ba za a ladabtar da ita ba kattai laifi maimakon ka ce a ah, to ya aka yi ne ake tsararci ba ka tambani isa so suke lafi ba ka samun iyayenka ce matan ku su daina lafi haka kwanakin bayan ka samu wasu mutanen kawai wai ana rufe makaranta yara suna yawo a titi Ba ka tambaya mai isa aka rufe musu makaranta an ce su zo takwas sai ba su zo takwas ba me kake sa musu takwas sai baka zo ba kuma kawai tun da wuri ba ka tsaye kwara ka tsara su laifin ka ne kuma ta masa ita ce ma yara ai ku dinga kawo yara kai jahili zama da jahilai mata sai a hankali don abun shekan sai amfani da na ce to in dai haka ne na ma daina koyarwa ta mu kowa mu zauna haka ni zan je in ji inda zan je in koya zan je in bi abin da ya taɓa gare ne amma an koyar da wani تكون نجلا صدقا لانه لم يثبت عليها زنا ما دام اجيتك الزنا بندي زنا بيتا بتا ولا على ولدها زنا بيتا متحسن انت انه ابن زنا انت باتن زنا بني بر لكن من تفا نسبه نسب فاكا قولي عن الزوجي بلعانه وفي سنن أبي داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن آه، منصور عن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن أمية رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليه in baka manta ba kaya ne daga cikin mutane uku nan da aka jinkirtar da tuban wanda ɗayan ka abu wani faja'a min ardihi shi hilalu ya dawo daga gonan shi ya da marece fawajada inda ahlihi rajulan ya samu wani mutum a wurin matarsa fara'a bi ainihi ya gane wa idansa wa sami'a bi udhunihi ya je wa kunnansa wa fihi fa farraqa cikin ne nan ne akai bi ainihi to zan ji ana ta farko akai da ainihi daga nan sun da bai da shaita ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في كنا النبي ربط كنه وقضى ألا يدعى ولدها لأبي an yi yanke hukunci ba za a dingina ɗanta ba zuwa gaban shi ne wala turma kuma wala yurma duha ba a jifan ka ba a jifan ɗan a ce masa ɗan zina wa ha duk wanda ya ganganci ko ya jefe shi ko ya jefe ta da ta aura ma wani ta fa alaihi alhaddu sai an zauna lafiya amma sai da aiwatarwa sai da nuka don a yanzu in ba an samu an wa wani haddin nan ba aka gani da daftere, to malam sai dai a ji karatun kamar yadda ake ji amma daga inda aka gabatar da kaya wani ko wata irin wannan maganan ta taso aka yi hakan to malam mutane suna nan da wuya ainihin su bi abin da sai dai su dinga ji kawai amma daga inda aka yi ɗaya to kowa zai burke bakin sa Eh? Eh, ba a jingina eh, karatu ma ba karanta daidai ba gaba i to ya za a jingina ya ce ba na shi ne ba ya nuna ba na shi ne ba shi ke ila dai ila akhiril hadisi har zuwa ƙarshen hadisi wa fi hada wa fi hada al hadisi a wannan hadisin at akwai magana a sarari bi anna Ramaha, aw rama waladaha alaihi al ki walam ka sani mm, ne shaidu a za a nemi shaidu shi ba ka ta an yi shi a baya ai mata shi ba yadda zai shi haka eh a yi dama ta ai jima tana da ka'idan kafin a kira shi jifa ba ina da doka ta ya cika ba daga ai ba maganan wannan dokar ake magana dokan tabbatar da jifa ba shi ake magana ba sai aka ce wanda ije ya sai ka san dokokinsa na can ita shi kuma ba haka kawai wanda ya jifa bai ma ya jifa ba ce ya jifa akwai dokokin tabbatar da yadda ake da dokokin tabbatar da zina haka ake da dokokin tabbatar da jifa kai ma ka manta ne ba akwai kalmomin da mutum zai faɗi ma a wannan ba jifa ne ba kalmomin kalma ce ga ta eh, mutabadar jifa ne a ce bai jifa ba ne ba tunda ba alamun jifa a ciki walam annama eh, na kalahu sheikh al akwai wani na kali na mai sharhin muktasar al-hattab an ba'ad ulama ilmalikiya wanda irwaito daga wasu daga cikin malaman malikiya min anna man qala li man kana libini mula'ana duk wanda ita wa ɗan wacce kai li'ani lafta li abika allazi la ana ummaka kai baka kasance ga mahaifinka wanda mamanka kai li'ani da shi ba kai ba ɗan shi ne. ba alaihi alhaddi wanda faɗi wannan magana ba a yi masa haddi yace wannan khilafu ta haƙiƙi wannan ai ba a tantance ba wannan magana ba a tantance ba ka je ka roƙo su na baka sa'a fatuwa wannan magana ta haƙa a cikin fa alaihi haddu khilafu ta haƙiƙi wanda ya sabo ɗan mula'ana yake mata kai ba ɗa ne na ma na mahaifinka wanda mamanka sai ani da shi ba sai ba ɗan shi wani ba ki faɗi wannan magana abu yake ya samu ɗaya da wani daga malam malike ya ce za a yi wa wanda ya faɗi aka hannu sai ce wannan magana ba ta tabbata ba saboda ba a duba da kyau ba ai daga abin da ya faɗi ai gaskiya ne shi ba ɗan shi ba ne ba ba a jingina shi zuwa ga wancan gaskiya ya faɗi to ya za a yi wanda ya faɗi gaskiya ba hannu illa dai ko za a yi ta'abiri ta'abiri ne kila ya faɗi kalman don shi masa mutunci sannan kuma alkali ya san abin da zai yi shi sigan faɗin wannan magana a cikin jama'a akwai nau'in cin mutunci to sai dai ba ƙarfi ne ba gaskiya aka faɗi to amma me ya kawo ta me yasa za a kawo ta to ka ganin sai dai a bincike akan haka alkali ya ladabtar da shi da abin ladabtar da shi saboda haka nake ba abin nan fa alaihi alhaddu khilafu tahqiqi li anna zawj almula'ina domin mijin wanda ke mula'ina wata ke bi'ani yantafi miji kai mai bi'ani yantafi anhu nasabul waladi danganuwan nan ya kuru gare shi billahi kaga abun da ya faɗi gaskiya ya faɗi fa nafayuhu anhu kore shi daga gare shi haƙo ba sabiqul lil Ya yi daidai da abin da ke abu waliza la ta warasa ne ai ma shi yasa ba ka da juna wa man qala kalaman haqqan wanda ita yi magana gaskiya fa innahu la yastawjibul hadd bai tantan haddi bidalika kama lau qala lahu da cewa ishe masa ya manna fahu rauje ummihi ya wanda mijin mamansa ya kore shi kai da hausa ne bai gisa mijin mamansa ya kore shi aw ya yabna mula'ana ya ɗan wacce yi li'ani duk da ya ƙau aw yabna man lu'inat واتق لأمد إسلام وإنما يجب الحد على أكو آه، على قاطفه حد يا وجب قرد مسقره فيما لو قال له وأنت ابن الزنا وشيك لندو لها أي حد ونهوى من سنيه القطف العلم عند الله تعالى ها؟ ما يبقى sai eh, shi ne aiki ai ana magana haɗi na waje ba ne da wanda yake haka ba wanda ya faɗi gaskiya ba wanda yake tsinzina shi ne za a masa haƙƙi amma shi wannan abin da ya faɗi ya ce ya ɗan wata kai li'adi da gaskiya ne ba eh, kaga ba haƙƙi ana haddi ne ga wanda ya na shi zuwa ike masa tsanzina ya fito to masha Allah. Sannan ganin ma an yi ko za mu shiga gaba? الحمد لله فينا عرضي أنا جاي مكة عرض ميكا جاني عرض وانا شيني عرض شيك وانا قف شايفة با عنيا قبل كما با قبل فيقول ايشي فاكا قبل عرض مي وعفيد يكي يجي يا تنوكي فيلي آني كريا يمسا shayi ya ne a gaban jama'a dubun al'umma su gani ba ardu ba ne ba ardu gugan sana shine ardu musamman in ka san gugan sana alaman ka za san gugan sana shine ardu da magana kai ta abin nan ko zagin kasuwa ko ya zagin kasuwa da wanda yake shi kwana ya fito kai tsaye kai masa kai kaza ne illa iya kace na ga maka dai in ma za a abin na sai dai a bincike shi a matsaya ce masa mutunci inda magana nan ba daɗi da haka ta amma masa da daɗi don me zai zo cikin jama'a ya masa irin wannan magana haka ga wulakanta shi to sai dai alƙali ya amfani da nan shi ma ya amfani da irin abin da aka yi masa don me zai fito idan ya ba wanda ya sani ba ɗaya magana kowa ya shiru da cikin ka fito cikin jama'a kana ga mutane shi kan karar ba ardu ba ne